نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara don a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin da aka fi sani da masallacin kawo iliya da ke unguwar gama a cikin garin kano man haɗa wannan yammaci na ranar talata sha ɗaya ga watan zulƙada hijira annabi sallallahu alaihi sallama dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan biyar shekara ta dubu da ashirin da shida miladiyya ƙarshen karatunmu mun tsaya ƙarshen kitabul jana'i yau kuma za mu fara farkon kitabul siyam wanda wannan shi ne darasinmu na farko a cikin kitabu siyam ah, ya kulin mu'allifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala kitabu siyam mallafin littafin ya ce wannan littafi ne na azumi ya kira shi da littafi na azumi domin a cikin littafin za a samu babi babi abin da ya shafi niyya ya shafi sahur ya shafi kaza ya shafi kaza duka za a samu da haka ma'ana littafi ne da ya tattaro hukunce-hukuncen azumi abinda malam ya fara da shi shi hukun hukumuhu hukuncin azumi malam ce saumu ramadana rukunin min arkanin islam azumin watan ramadan wato rukuni ne a cikin rukunanmu na musulunci ma'ana wannan littafin ne kitabun a alwajir fi suke sunnati wal kitabin azumi Fakiyarsa ya ce hukuncin azumi ya ce shan ramadana rukunin min arkanin islam a fardun min sannan farilla sai daga cikin farillai. Kala ta'ala Allah ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum siyam ya ko dan da yi imani an rubuta an wajabta muku yin azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta shi akan waɗanda suka gabace ku waye mai wajabtawa shine Allah kamar yana so ce mana Allah ya wajabta muku azumi kamar yadda Allah ya wajabta waɗanda suka zo kafin ku azumi la'allakum tattaquna dan ku samu jin tsoron Allah ma'ana shi azumi kullum abin da yake ƙara bawa ne tsoron Allah wannan ɗaya ne daga cikin abin da ake samu azumi shi yasa za ga malamin suna cewa ita Ramadan wato Ramadan makaranta ne abin da ake so ka shiga Ramadan da shi ka fito in ka shiga abin da ake so ka fito da shi shine tsoron Allah shi kuma tsoron Allah shine imtisalul awamiri wastilabun nawahi Allah ya ce kayi kayi Allah ya ce ka bari ka bari shi sa Allah ce la'allakum tattaquna dan ku kasance masu jin tsoron Allah dan ku ringa jin tsoron Allah ma'ana ashe hikimar da ta Allah ya wajabta azumi ba dan Allah zai amfani da wannan azumin bane a'a dan kai zaka amfana ne bayan ka bauta wa Allah da ibadar da Allah ya fi so sannan kuma Allah shi kuma zai mata goma shi ya baka tsoron Allah shine in Allah ya ce ka yi za ka yi in Allah ya ce ka bari za ka bari da kuma wannan ake shiga aljanna da kuma wannan jin tsoron Allah ake samun jin daɗin duniya da lahira wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wani gurin yace wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra in duk wanda ya tsoron Allah sai Allah ya sama al'amarin sa sauki duk wanda yake jin tsoron Allah sai Allah ya ringa bashi mafaka a cikin rayuwarsa in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadlil azim in kuka ji tsoron Allah to sai Allah ya ba ku rariya da za ku ringa tace daidai da ba daidai ba sannan Allah ya kankare muku zunuban ku kuma ya gafarta muku Allah ma abuci falala ne mai girma aya ta biyu Allah ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin wa bayyinatin min al wal-furqan wata ramadan alladhi unzila fihi alquran wanda Allah ya saukar da alqur'ani a cikin sa mana Allah ya saukar da Qur'ani daga sama zuwa Baitul Izza a cikin Ramadan a daren Lailatul Qadr shi ta yace inna anzalnahu fi lailatin mubaraka wani gurin inna anzalnahu fi lailatul qadr aka saukar da shi jumlatan wahida sannan aka ringa saukar da shi dake dake a hankali a hankali gurgurdan bukatun mutane gurgurdan hukunta hukuntar da suke taso musu shi wannan Qur'ani hudan linnas shari'a ne ga mutane wa bayyinatin min huda wal furqan sannan bayani ne dalla dalla na shari'a kuma bayani ne da zai rarrabe ma tsakanin gaskiya da kuma ƙarya insha Allah ce shi wannan watan na Ramadan faman shahida minkum shahara duk wanda ya halarci wannan wata ma'ana watan ya zo yana da a garinsa yana mai lafiya yana da ransa in dai watan Ramadan ya same ka haka sai Allah ce falyasum mutu ya azance shi nan ba ana magana sai ka gani da idan ka bane a'a in rayuwa ta kawo ka watan Ramadan kana da lafiya kana zaune a garinku to wannan azumi ya zama wajibi a gashi ta Allah ce fal lallai lalle azumce shi wanda wani yana mana azumin wata Ramadan malam yana so ya tabbatar da abin da ya faɗa cewa rukunin min arkanin Islam wa fardun min fara'id rukuni ne daga cikin rukuni na addini da haka duk musulmi to yana azumin Ramadan wa ibn Umar radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala wa sallam بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وانا حديث إمام البخاري ده مسلم سكفتدش daga Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce buniyal islamu alakamsin. an gina wannan musulunci akan abubuwa guda biyar ginshikan musulunci abubuwa ne guda biyar in babu su musuluncin bawa ya tawaya balma za ka isa musuluncin bawa babu shi na farko shine shahadati Allah ilaha illallah shaidawa babu abin bauta ta bisa tantanta sai Allah wannan shine kalmar shahada wa anna muhammadar rasulullah sannan ka shaida cewa <coughs> annabi muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shaidawa da la ilaha illallah ba wai zalla ya kai ka shaida kawai ba a sai ka san ma'anarta illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun sai wanda ya shaida da kammar gaskiya ita la ilaha illallah kuma ya san ma'anarta sanin ma'anarta yana maka cewa duk wani abu da yake nau'i ne na bauta ba za a kai shi zuwa ga kowa ba sai zuwa ga zuwa ga Allah duk wani abu da ka san bauta ne to ba a kai shi zuwa ga kowa sai ga Allah domin abin da ce la ilaha ce babu abin bautatawa illallah sai Allah wannan laɗin suka ce nafiya ce lil jinsi mana ka duk wani jinsin abin bauta ka ce babu shi shine la ilaha muna gane ha sai ka ce illallah sai ka tabbatar ga Allah mana ba wani abin bauta bisa cancanta sai Allah ba wani abin bauta bisa gaskiya sai Allah wannan yana baka fahimta cewa duk wani wanda aka bautata ba Allah ba an bautata masa ne a matsayin bai cancanci a bautata masa ba an bautata masa ne akan ƙarya shi sa malamai suka tana da rukuni guda biyu rukunin nafi rukunin nafi da kuma rukuni na isbat in ka ce la ilaha rukunin farko ka kore dukkan bauta sai kuma al isbat shine ka tabbatar Allah shine kada abin bauta mukalmar la ilaha illallah tana da sharuɗa waɗannan sharuɗan sai ka cika sannan ta zama ka cika domin kafaran makka yanzu ka samu mutum yana la ilaha amma zai zuwa gurin boka ya mai duba za ka samu mutum yana la ilaha amma zai je a mai asiri za ga mutum yana la ilaha amma yana canfi mutum yana la ilaha amma yana zuwa yana roƙon wanda yake cikin kabar. <coughs> mutum yana la ilaha amma yana ganin akwai wata shiriya da ta fi shirya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sabon la ilaha illa ba cika ba shi ta ka ce wa bi in sab'atin qad uwidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi qailuha bin nutqi illa haythu yastakmiluha العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفرك الله لما أحب sai ka san ma'anarta kafiran maka da sun san ma'anarta da manzo Allah zai sallallahu alaihi wasallam ya ce musu la ilaha illallah sai suka ce aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un uja yanzu wannan sai yake ce abin bauta yanzu kwaya ɗaya ne gaskiya wannan abin mamaki ne kaga sun fahimta Sai sai ka san sharuɗanta wa anna muhammadar rasulullah kuma ka shaida lalle annabi muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce ba yadda za a yi shaidawar da kai annabi Muhammad manzo Allah ne ta amfane ka ita ma sai ka cika sharadi guda hudu shine ta'atuhu fi ma amar tasdiquhu fi ma akhbar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'bada Allah illa bima shara mana ta'atuhu fi ma amar duk abin da manzo Allah ya umarni mai da'a shine ka yadda manzon Allah ne Allah ne aiko shi da addini na biyu tasdiquhu fi ma akhbar duk abin da ya baka labari ko hankalinka ya ɗauka ko bai ɗauka ba sai ka yarda Allah ya magana kura ta yi magana Allah ya magana jariri ya yi magana Allah ya magana ya ce saniya ta yi magana duk wanda sai ka yarda ya ba da labarin isra'i da mi'raji ya ba da labarin wuta da aljanna wannan duk sai ka yarda sannan abu na hudu duk abin da manzan Allah ya hana ya tsoratar ka nisance shi shi ne abu na uku abu na hudu wa Allah yi ubadallahu illa bima shara'a kar ka kuskura ka bautata wa Allah sai da abinda manzon Allah ya shar'anta sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine wa ikamu sala da tsaye da sallah wa ita'iz zaka da bayar da wa hajjil bait da kuma ziyartar ɗakin Allah ta hanyar aikin haji walillahi ala an-nasi hajjul bait liman istata ilayhi sabila sannan abu na karshe wa sawmi ramadan da kuma azumin watan ramadan kaga musulunci an gina shi ne akan waɗannan abubuwa guda biyar kuma na daga ciki shi ne azumin watan ramadan malam ya ce wa ajma'atil umma ala wujubi siyami ramadan al'umma ta haɗu akan wajibcin azumin watan ramadan ba wanda yake inkarin wannan kowa yadda azumin watan ramadan wajibi ne wa annahu ahadu arkanil islam kuma ɗaya ne daga cikin rukunin musulunci guda biyar allati uliman min ad-din bid-darura wanda a addinance wato an san wannan larura ne an san wannan kowa ya san wannan sannan wa annan munkirahu kafirin murtaddin anil islam duk wanda ya inkarin azumin watan ramadan wannan kafiri ne ya yi ridda ya bar addinin musulunci wannan yana so ya tabbatar mana da cewa azumin ramadan wajibi ne kuma rukuni ne daga cikin rukuni na mai na addinin musulunci lala mun gane to sai fadlu falalan azumi azumi in kana shi yin sai yana da falala da yawa anan malam ya tsakuro mana waɗansu hadisai da ba za su ba hadisai kamar guda uku ba guda uku malam ya tsakuro mana dan yana mana falalar da azumi yake da shi shine fadluhu falalarsa me za ka yi in ka samu wata irin garaba sa ake samu ga wanda ya azumi an abi hurairah radiyallahu anhu kala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه duk wanda ya yi azumin Ramadan yana mai imani da Allah, yana mai kwaɗayin lada a gurin Allah, saboda ka yi imani kuma kana kwaɗayin lada, ka san wani ce zai ce ma ainihin ina bauta Allah ne ba don aljanna ba, ka na ai kuskure ne. kawai kana bu za zaka bautata wa Allah ne don kana son ya ma rahama don kana tsoron azabarsa muna gane shi isa wancan annabi zakariya da matarsa don Allah ya ce innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragban wa rahban wa kanu lana khashi'in ana suna yin gaggawa wajen aikin alkhairi kuma suna bautata mana ragban don kwaɗayin rahaman wa rahban dan tsoron azabar kuma Allah ya bi su yasa Allah idan ya faɗi imani ya faɗa aiki na gari sai faɗa abin da zai ma walladina amanu wa amilus salihati sai ce ulaika ashabul janna innal ladina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatul firdausi nuzula ya ga Allah yana ga ma in kai imani kai aiki na gari ga makoma nan yana kwadaitar da kai da ana so ka bauta shi da manzo ce duk wanda ya azumin Ramadan imanan yana mai imani wahtisaban yana mai sa ran lada a gurin Allah غفر له ما تقدم من ذنبه za a gafarta masa abin da ya gabatar na zunubansa malamai suka ce a nan gurin ana magana ne akan zunubai wanda suke faza'i ananan zunubai to duka wannan Allah zai yafe masu su kuma manyan zunubai su ake sai ka basu in tattalibu kaba'ira ma tunhabna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima in kun daina manya-manyan laifuka da muka hana ku muka nisance su mu kuma sai mu kankare mu kanana sannan mu shigar da ku mashiga mai girma ce gidan aljanna Allah ya samu da shi. mala yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala an karbo daga abu hurairah Allah ya kara maka yadda cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce qala Allahu azza wa jalla manzala ce Allah ta'ala ya ce wannan shine hadisul ilahi mana ko kuma yadda muka fi saba hadisul qudus shine hadisul rabbani shine hadisul ilahi shine hadisul qudus to wannan manzala ta salama shi ma riwaya ne daga Allah Allah yace kullu amali ibn adam lahu illa siyar dukkan wani aiki na ɗan adam lahu sai mutane ce na ɗan adam ɗin ne illa siyam ban da aji amma fassara mafi inganci shine malamai suka ce ana ta kadiri a cikin wannan hadisin ana kaddara wasu kalma kullu amal ibn adam lahu ajrun ma'dud illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi dukkan wani aiki na ɗan adam lahu ajrun ma'dud yana da lada da digaggi in kai kaza za a baka lada kaza man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha to Allah yake mana duk wani aiki na dan adam da ka sani yana da ladan sa kididdigagge da za a ba dan adam illa siyam banda azumi azumi bai da kididdigaggen lada sai Allah ce fa innahu li wa ana bihi shi azumi nawa ne sanin ladan da za a bayar shi ma na ne kuma ni zan da shi mana ladan azumi bai da iyaka sai ce wasu ya mujinnatun azumi garkuwa ne azumi garkuwa ne shi sa manzala ana dis ne ce azumi garkuwa ne da bawa zai bawa kansa kariya daga wuta mana azumi zai ba kariya daga wutar jahannama in dai kana azumi wannan azumin na farilla ne ko na lafiya a wani hadisi manzala kalma ce idan mutum ya azumi kwaya daya tak za a nesantar da shi in dai dan Allah ya yi za a nesantar da shi daga wutar jahannama mata siyar shekara saba'in misali a ce je litinin kayi azumi to ka ƙara nisa da wutar jahannama mata siyar shekara saba'in idan kai azumi talatin na ramadan Allah ya karɓa kayi don Allah to nisan ka da wutar jahannama iya wannan ramadan ɗin tafiyar shekara dubu biyu da ɗari ɗaya in ka zo kai sitta shawwal to ka ƙara kanka nisa daga wutar jahannama wato tafiyar shekara 420 in kada da wancan zai zama 2520 a shekara daya a cikin wata guda biyu in kana azumin litinin da alamis muna da sati 50 da wani abu za ka yi azumi 100 a shekara na litinin da alamis 100 za ka yi to sai ka ce 170 so 100 ka wajen bakwai. to za ka nisanci da wutar jihar na mata sai shekara bakwai. za ga a shekara kana iya nesanta kanka daga wutar jahannama ta ce shekara dubu goma to da haka wannan shi ta azumi garkuwa ne daga wuta na ɗaya kenan sannan azumi garkuwa ne daga sha'awa idan ba ka da aure azumi zai kare ka ba za ka je ka zina ba shi sa a wancan hadisi yace ya ma'ashar shababi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasari wa ahsanu lilfajr man lam yastati fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wija zala ya ku taron samari duk wanda ya samu ba'a malamai suka ce ba'a shine duk abin da auren yake tsayuwa da shi shi da sha da tsira da gurin zama da mu'amala ta auratayya da kyawun mu'amala to kai auren da kana da wannan ya fi ka tsaya kana rinsa ido tun da Allah ce mu'mine su rinsa idon su wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum haka ma mata aka ce ya zunna min hinna wa yahfanna hunna to fa innahu aghaddu lil basar wato shi ya fi sa sai idan ma sama da sama da wannan nintsawar taka shi azumin ne zai sa ma ka rintse ne ka ce ayi fardin naka amma da karshe manzo Allah wasallam ya ce kamar lam yastati duk wanda bai da ikon da zai yi aure fa alaihi bi sawmi to yaje da azumi fa innahu lahu wija wannan azumin da zai mai garkuwa ba sai ya ya yi jinaba sannan azumi garkuwa ne na lafiya in kana son ka ringa samun lafiya a jikinka dage da azumi sallar dare da azumi da rana za ka yi lafiya yadda ya kamata muna gane sannan abu na hudu azumi yana sa tsoron Allah saboda in ka kalla azumi surarsa gaba ɗaya tsoron Allah ne ke sa yi shi yanzu idan na zo na ce ina azumi na ta cikin gidana na kulle na ci abinci na sha ruwa wai zai gane bana azumi ba wanda zai gane amma tsoron Allah zai sa ka zama daga kai sai abincin a ɗaki ba mai ganin ka amma ba za ka ci ba kaga wannan yana tabbatar ma da tsoron Allah da ba wa haike da shi to shi sa yace wasiyamu junna manzala ce fa idza kana yawmu sawmi ahdikum idan ya kasance ranar da ɗayan ku yake azumi fala yarfus kada ya zancan baza wala yaskaf kada ya ringa kwarmato yana hayaniya wala yadhal da ya ringa mutane wauta wannan mai azumi baya wannan ka ko da irin lokaci ana son ka ringa wannan kar kai magana batsa kada ka ringa kwarmato kana rigima kada ka ringa mutane wauta har ma yake fa in sha tamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sa'imu marratayn da wani zai zo ya zage ka kana azumi ko ya nemi ya faɗa da kai kana azumi kar kai abinda zaka ce mai ni azumi nake ni azumi yake dan sai ka faɗa su biyu inni sa'imun marratayn ni ina yin azumi ne su biyu ina yin azumi ina yin azumi mana mai azumi baya batsa baya hayaniya baya wauta sannan mai azumi baya rama zagi sannan mai azumi baya rigima baya fada saboda mai duk wannan su ake kuma azumi ka yake nan daga cikin abin da azumi yake shine yana koya wa dan adam kyawawan ɗabi'u wanda su kuma kyawawan ɗabi'un ka ke imani to babu abin da yake sa mizanin bawaye nauyi a ranar alkiyama lokacin da za a za mizani kamar kyawawan ɗabi'a inda Allah ya ce wa nada'ul mawazin al-qist li yawm al-qiyamah kana gane za mu ajiye mizani fala tuzlamu nafsun fi menene shay'a ba za a zalunci wata rewa ba wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasib haka Allah ya ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خدل أتينا بها وكفى بنا bina. ranar da za a je mizani Allah ce za mu ajiye mizanin adalci a rana alkiyama ba wata rai da za a zalunta abin da ka aikata in dai ya kai kwayar ya, za a zo da shi ranar alkiyama amma hisabi sai Allah ce mun isa mu zama banaye wajen yin hisabi kuma Allah ya ce fa mattaqul mawazinuhu fa ulaika humul muflihun duk wanda mizanin sa yayi nauyi to wannan shine zai rabauta amma min khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun to daka azumi yana koya dan adam kyakkyawar dabi'a kai da wannan kyakkyawar dabi'a zan ka mizanin sai nauyi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yake wallazi nafsu muhammadin bi yadi na rantse da wanda ran annabi muhammad yake hannunsa la khuluqu fami sa'imi atyabu 'inda Allah yawm al min rihil miski na hulufu warin bakin mai azumi za a gabatin warin mai azumi yana azumi yunwa ta yunwa rana ta rana bakin sai na wari amma shi warin bakin mai azumi ko ba daga bakin yake fitowa ba daga ciki yake fitowa daga hanji saboda ya akwai kamfar ruwa akwai kamfar abinci to wannan sai sa hanji ya ringa tirire haka masu harkar lafiya suka faɗa sai wari ya ringa fitowa daga ciki amma duk lokacin da ka zuwa kin kai na wari tana to kuma ya kamata kai abin da ya kamata warin bakin mai azumi atyabu indallah ya fi daɗi a wajen Allah yawmal qiyamati a ranar alkiyama min rihil miski sama da kanshin turaren almiski saboda almiski ya fi kowane turare duk wani turare da kasari wannan yunwa da kake ji da ishirwa tiririn nan ya fito ta bakin ka bakin ya canja ko ya canja warin shi to wannan ya fi tsarki a wajen Allah ya fi daɗi a wajen Allah a ranar alkiyama sama da ƙancin turare ya gane cewa azumi abu ne da yake da kima sai ya ce wa lissa'imi farhatani yafrahuhuma duk wani mai azumi da ka sani yana da farin ciki guda biyu da zai farin ciki a cikin su in dai ka azumi to ka jira farin ciki guda biyu sai ka yi su farin ciki na farko idan afkara fari habi fitri mai azumi in zai buɗe baki to lokacin da yake buɗe baki yana farin ciki da azumin nan naka har yayi har ya gama Kisa sa wani zai ce kai da na azumin nan da yanzu na kai to kana kaiwa kuma sai farin ciki to na farin ciki na biyu sai ce wa idza ya rabba wanda ya azumi ran da zai gamu da ubangijin sa ran hadisi na uku da man sahal ibn sa'ad as-sa'idi wa an sahal ibn sa'ad as-sa'idi anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan يدخل منه السائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين السائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد أخرجه البخاري ومسلم سعد ابن سعد الساعدي الرجل ذلك على الله من ذن الله صلى الله عليه وسلم آياته من ذن الله إن في الجنة بابا يقال له الرجال Lallai a cikin aljanna ko ta kofa ta musamman ana ce mata mana sunan kofar gini ar-rayyan ta kuma mutum ji an sawa rayyan ko mace ko namiji to wannan sunan wannan kofar ne haka ba laifi a sa mutum rayyan to lallai a aljanna ko wata kofa da ake kiranta rayyan in ka sa naka rayyan ba hausa ce ce rayyan ko umma ce ma ce mata rayya amma dai shine ar Lallai a cikin aljanna ko ta kofa ana kiranta rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm yau qiyamah masu azumi ne kadai za su shiga ta wannan kofa a ranar alkiyama sai wanda yake yin azumi amma wanda baya azumi ba zai shiga ba la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum ba wani wanda zai shiga ta wannan kofar in ba masu yin azumi ba su kadai da za su shiga yuqalu aina as-sa'imun ana zuwa za a kai su aljanna sai a ce ina waɗanda suke yin azumi a gidan duniya kuna ina suna farilla suna nafila suna farilla suna nafila kuna ina fa yaqumuna sai su miƙe la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum ba wanda zai shiga ta wannan kofar sai su fa idza dakhalu suna gama shiga ugulika sai a rufe wannan kofar suna gama shiga sai a rufe ta lam yadkhul minhu ahadun ba wanda zai shiga ta wannan kofar nan matsayin ka bai kai ba matukar baka cikin wanda suke yin aji. shi sa ai zaga a cikin mutane goma da Allah ya lissafa maza da mata cewa za ta shiga aljanna a cikin da mai azumi mace da mai azumi namiji إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشئين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والسائمين والسائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لكم مغفرة وأجرا عظيما kaga masu azumi wasa'imina wasa'imat da maza masu yin azumi da mata masu yin azumi duk wannan suna cikin aljanna to iya masu azumin ta wannan kofa za su shiga kofa ar-rayyan Allah ta za mu shiga to wannan na falalar da azumi yake da irin wa'annan abubuwan su ne kamata mu ringa nuna jarumta a kansu mu ringa dajewa a kansu amma na kan gwanon mu da wannan kawai abin da muke sa a gaba shine rayuwar duniya ita kuma duniya dole sai ta kare ko ka shirya ko baka shirya ba ita duniya za ka iya tafiya neman ta a ranar da za ka mutu ka mutu a hanya ka tafi neman ta kiri-kiri kana tunanin za ka samu kuma ka mutu a hanya muna gane ha amma to me ladin ka ne ka mutu a hanyar neman duniya ba wani lada na musamman Allahumma illa idan neman naka na halali ne idan neman naka na halali ne kana da ladan da ake ba mai neman halal amma in ka tafi neman yardar Allah sai ka mutu a hanya wurare da dama wata za ka yi shahada za ka yi shahada muna kuwa hadisi ce da salihina wani bawan Allah ya kashe mutane 99 daga baya sai imani ya zo masa yana so ya tuba sai ga wani mutum mai ibada jahili ne mai ibada ba malami bane sai je gurin sai ya ce masa na kashe mutane 99 amma ina so in tuba yace a ai ba kai ba tuba da kashe mutane 99 kuma Allah ya karɓi tubanka ba zai yi ba to shi kuma da yaga dole shi dan wutan ne ce to bari in cike kadari da kai ga shi ma sai ya kashe shi kaga jahilcin sa ya kashe shi yana ne yana rayuwa a haka sai ga wani malami masani sai je gurin sa ya ce mutane ɗari na kashe ina so na tuba ya ce za ka yi tuba amma ka sani garin ka garin mutane ne masu laifi sai ka bar garin ka tafi gari kaza saboda nan ne garin da ake bautatawa Allah sannan tuban ka zai cika kaga da sai ba zai tuba amma ba shi da tuba ya tafi hanya kaga ta ita sai ta Allah ce sai mutu a hanya yana mutu a hanya mala'ikun azaba suka zo suka ce bai taɓa yin aikin alkhairi ba tun da ya tuba namu ne haka mala'ikun azaba suka ce mala'ikun azaba suka ce nasu ne mala'ikun rama suka ce ya tuba ingantacce da haka namu ne suna wannan tattaunawar sai Allah ya turo mala'ika a surar mutum ya musu hukunci sai aka ce wannan ba Allah ya ce tukunga ku bar wannan rigima a ringa takawa a taka a gani da ƙasar alkhairi ya fi kusa ko da ƙasar sharri da haka ta kasaya ga ƙirjinsa ya shiga ƙasa alkhairi don haka ya fi yawa a ƙasa alkhairi a wata riwayar ma sai aka ce Allah ne wa ƙasa magana yace ke ƙasa alkhairi matso kusa da shi ke ƙasar sharri ya nesa da shi sai aka duba ga ya fi kusa da ƙasa alkhairi daga nan mala'ikun rahama suka ɗauke shi kaga bai aikin alkhairi ba amma tafiyar taka ta alkhairi shi sa dukkan abin da za ka yi na neman duniya ba shi da wani amfani bai da wani amfani in za ka nemi abu ta hanyar halali kuma ka yi aikin alkhairi da shi shi sa a cikin tambaya biyar da bawa zai amsa kafin ya shiga aljanna akwai tambayar dukiyar da ka samu a duniya ina ka samo ta ina ka shiga hadisin abu barzat aslami hadisin tirmidhi wanda malamai suka ce hadisi ne hasan manzo Allah ce lan tazula qadama 'abdin 'inda rabbih yawm al-qiyamati hatta yus'ala an khamsin diga diga dan adam ba za su gushe ba a gaban Allah ka iya shiga aljanna sai ka yi tambaya guda biyar sai na amsa sai ka amsa tambaya ta farko an umrihi fi ma afnahu gaba ɗaya rayuwar da Allah ya baka shekara hamsin sittin arba'in talatin ɗari ɗari da hamsin ma da mai ɗari biyu to Allah zai tambaye ka duka wannan shekarun da ka aikata a ciki a me ka karar da su wa an shababihi fi ma ablahu sannan sai a dama tambaya ta biyu daga lokacin da ka zama baligi shekara sha shida, zuwa lokacin da kai shekara saba'in tamanin, wannan range na wannan shekarun shi ma sai an tambaye ka ya wannan lokacin kana jin ganiyar karfin ka to me kai daga shekara sha shida, zuwa hamsin 60 mai kai a wannan lokacin tambaya ta hudu da ta biyar ta uku da ta hudu wa an malihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqa duk kuɗin da ka san ka kashe ina ka je ka samo su kuma ina ka je kashe su sai an tambaye ka kuɗin da ka kashe daga nan da ka balaga zuwa yau wasu ma ka manta to za a tambaye ka ina ka samo su ina kashe su kuma abin da ke da tashin hankali shi ne hadisin Abu Dawud manzala Allah ta sallama yace man mata wa huwa bara'un min salasatin dakhala aljanna ko wa huwa bari'un min salafatin dakhala aljanna duk wanda ya mutu amma ya kuɓuta daga abubuwa guda uku wannan zai shiga aljanna mafhumul mukhalafa shine in ba kuɓuta daga wannan abubuwan ba wala ka shiga aljanna ba abu na farko sai ce alkibru girman kai girman kai ba sanin kai ba akwai sanin mutuncin kai akwai girman kai me girman kai manzo Allah hadisi batarul haqqi wa gamtin nas shi ne kaga gaskiya ka taki wannan girman kai ne ka ringa na mutane to wannan shi ma girman kai ne to abu na biyu shine algululu gululu shine cin dukiyar mutane ko cin dukiyar ganima ko cin dukiyar mutane gaba ɗaya misali a ce mu 'yan masallacin nan da muke cikin masallacin nan mun samu wani kuɗi miliyan biyar namu ne muna gane a ce da alamin da wannan shi ne ciyaman da ta da sai cinye kuɗin to haka sun cinye kuɗin da jama'a ce da haƙƙi wannan gululi muna gane ko su ci a'a miliyan ɗaya miliyan biyu to wannan sun ci gululi wa man yablul ya bima dalla yawm al-qiyamah ko dukiyar gwamnati ka saci dukiyar gwamnati ka ci shi ma wannan gululi ne in dai kayo wannan ba za ka shiga aljanna ba irin ka tuba kuma tuban wannan yana da wahala domin sai ka mai da haƙƙin da ka sata ko ka nemi jama'a sun yafe ma abu na uku shi shine addainu bashi da zama ba abin ka bashi don kada wancan gululin sata dukiyar mutane Don Allah ya ba ka ringa tausaya yan siyasa ba yan siyasa 90% da suwa gululin suke ci mutum zai je ya zalunci kai an ma kana so kai kima kai daraja tun za da talakawa wato abin tausayi ne sai mutum ya je ya tace muku biliyan ɗari biliyan ɗari biyu tiriliyan ɗaya sai zai raba muku miliyan ɗari sai ku ringa ta mutum kirki dan Allah mana ku ne kuke da haƙƙi fa na biliyan ɗaya biliyan biyu biliyan ɗari ɗari biyu naku ne sai ya sace sai zo kuma raba muku miliyan ɗari kuma ku je kuna murna kuna cewa mutumin kirki haka baki a Najeriya shi sa wallahi wani lokacin gwanda ka ringa roƙon Allah kada Allah baka irin wannan damar saboda ba wanda yake da tabbas inda a Najeriya ne ba wanda yake da tabbas shi sa duk fitina ta zo Najeriya maganin ke da wahala yanzu ka ɗauko banditiri da kidnapping dan Allah wani dan sanda ne ko ni soja ko ni jami'in tsaro ya zai rinka shiga daji neman mutanen nan in an kashe ka fa daga nan wahalar iyalinka ta fara har ƙarshen rayuwa ba za su yi karatu ba ba da gurin zama sun daina cin abinci sai kaza sai kaza sai kaza gwamnatin ba za ta taimake ka ba za ta taimake ka ba saboda me gwamnatoci ne da gina su akan zalunci da sata zai wahala ka samu mutumin da ya rike mukamin gwamnati musamman a ce gwamna mataimakin gwamna sakataren gwamnati dole da kuɗi yake wuri a gabansa to zai wahala ka ce kuɗinsa gaba ɗaya fiye ne sai ɗaya ɗaya daga cikin su wallahi yanzu kana so ka ci zaɓe maka zama ɓarawo a yanzu kana so ka ci zaɓe to sai ka zama ɓarawo don sai ka tattara dukiyar mutane ka ajiye don ranar zaɓe kuma ka ba su zaɓe ka alhanar tsirin al'umma ce Ke sa za ga duka 'yan takarar najeriya da suke cikin gwamnati yanzu za ga dukan tsoro suke a zaɓe tsoro suke yi don allah idan mutum ya yi abin arziki zai tsoron a zaɓe shi da aka magana da wasu daga cikin malamai suke ta magana abdullahi ɗan masu ce yadda idan ka faɗe ta ka danganta ta zuwa ga annabi sallama to kuma wannan ya zama hadisi ne mawdu'i ko da'ifun jiddan kamar yadda suke faɗa cewa jibilatul qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughd man asaa ilaiha zuciya an ɗabi'ance ta an halicce ta akan san wanda yake kyauta mata dan Allah da shugabannin Najeriya suna kyautatawa ‘yan Najeriya za su nuna jin tsoron zaɓe? Shi sa wallahi barin ga makon da ya fi kowa tsoro. ya fi kowa lalaci ya fi kowa rashin jarumta wallahi ne wanda yake da executive power irin shugaban kasa gwamnoni a Najeriya ana sun fi kowa na mara su a yi zaɓe sun san ana yin zaɓe sun faɗi shi sa shugaban kasa da za ga an sa ainihin da waye su ba za su bari a wata jam'iyya a garin nan ba jam'iyya da yake kwari wani adc wani ndc ba za ta yi ba saboda sun san inda wannan jam'iyyar ta tsaya to sun faɗi saboda sun san halin da suka jin mutane na bala'i na musiba na tashin hankali sun ce mutane ba tsaro ba mu tsaro a Najeriya abinci ba kowa yake samu ba lafiya ba kowa bane yake da askin zuwa ga lafiya babu karatu duk wani abu da yake ya yi ko kai kayi kai ka nemo kanka duk gidan da ka je ga wuta yanzu masallacin nan ba wuta bace to solar masallacin ne nema kanka in ka ganta a gidanka sai ka nema kanka Yau eh, ana ba da wani labari zai labarin ba lalle bane ya inganta cewa iso ma za ka samu sai ka nemo permit ka jira na hankali rana Allah ba nan ma sai sun shiga to la nan gaba numfashi ma sai an sa sai an ce sai da permit za ka shi shi ma sai ka ringa biya kasa ko ina haraji shi sa jin tsoro a yi zaɓe amma inda a ce su sun yi abin da ya kamata ai ba sai ka ce a zaɓe ka ba za a zaɓe ka amma ba sai abin da ya kamata ba kuma mafi yawan su sace dukiyar Najeriya saboda kowa gani ke kuɗi ne kawai rayuwa amma sun manta inda rabbaka labil mirsad kuma Allah ke man kana yuridu al'ajilata ajjalna na fiha ma nasha'u liman Nuri. ثم جعلنا له جهنم يسلاحا مضموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من أطاء ربك وما كان أطاء ربك محذورا لا كما نيمان دنيا لك ألا جب أن غربدا يدع قداما بدي أعرف جيني بابا ذاك سامو حرم غربدا يدع الله يسو أما ذا أسن يما وترجع النما أكو أنا wato a cikin za a ka kana abun zargi kana abun korawa Wala duk wanda suke zalunta talakawa na wallahi sai shi bauta sai dai sun tuba amma definitely sai sun shiga wuta dan Allah ba zai faɗi magana ya janye ba duk ma zalunci nan da kai kun zalunci talakawa babu tsaro babu wuta ba ruwa ba komai kawai kuma saboda kawai saboda ma ba ku fahimci Allah wai ku ɗauka za ku je lahira ku shiga aljanna tare da mu to ta هلا شيل دم وجوب صيام رمضان برؤية الميلاد وجب ان اذن وتر رمضان اذا ان جنجرن وتر انا جن جنجرن وتا تو سي اذن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأبطلوا لرؤيتي فان غمي عليكم الشهر فحجوا ثلاثين wannan hadisin shi ma bukhari da muslim suka rawaito shi manzala ta sallama ce sumu li ru'yati ku azmi da ganin wata in an ci an gani ku dauka wa aftiru li ru'yati haka ma ku ci ku ci idan an ga wata fa in gummi alaikum ash-sha'ru in watan ya lillibe muku ma'ana wani gurin fa in gumma alaikum in ga jimariya ya ta ranar 29 ba a gani ba to fa'uddu 30 sai ku kirga 30 ka'ida ana ganin wata ranar 29 in 29 ba a gani ba me za'i sai a je azumci ranar 30 idan aka azumci ranar 30 ko ba ga wata ba washe gari sallah mun gane nan malam ya ce bima ya kubutu shaharu da me watan yake tabbata da gani na ko da ganin ka ko da ganin mu gaba daya malam yace yakutu shahru ramadan bi ru'yati al-hilal walau min wahidin adlin Wata ramadan yana tabbata ne idan an ga jinjirin wata ko da ku mutum ɗaya ne adali ya gani mutum ɗaya adali in ya gani au ikmani iddati sha'bana 30 yawman ko kuma a watan sha'ban ne ta kwana 30 to washe gari fa azumi muna gane ha an ibn umar kana an karɓo daga abdullahi ɗan umar yace tara annasu hilala mutane sun nemo sun nemo su ga wata mutane sun fito za su duba wata ranar 29 abdullahi ɗan umar yace fa akhbartu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aytu sai na ba manzala labarin ni abdullahi ɗan umar na ga wannan wata ba wanda ya gani sai shi yaro karami shi ya gani fasama wa amara an-nas bi zala sai ya azumi da ganin watan Abdullahi dan Umar kuma ya umarci mutane ce kowa ya tashi da azumi wannan hadisin ne ce suna Abi dawo. Albani ya inganta shi a cikin irwa Galil malam yace fa in yura yura hilal li ghaymin aw nahwi idan ga jimare ya fito sai zo ga wata ba a ranar ko dai wani abu ya zo ya hana watan ganuwa sai ce a cikin mu'iddata sha'ban 30 yawman sai ku cika kwanakin watan sha'ban kwana 30 washe gari ramadan ɗaya ga watan sai ku tashi da azumi li hadisi abi hurairah ta sabiq abi hurairah ta sabiq saboda hadisin abu hurairah ne gaba da yake fa'uddu 30 wa amma shawwal amma azumin watan shawwal watan sallah fala yathbutu dukuluhu illa bi shahadati ithnayn shi kuma mutum da ya baya zuwa ya ci an gani sai dai biyu In dai watan sallah ne sai mutum biyu amma azumi mutum ɗaya ma za a iya gani za a iya karba mun gane watan azumi mutum ɗaya zai zuwa ranar da aka duba ya ce ya gani kuma a karba amma watan sallah sai an samu mutum biyu saboda me عن عبد الله بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي شك فيه فقال ألا إني, إني جالس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم إنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سموا لرؤيته وأبطلوا لرؤيته وأمسكوا لها فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين يوما فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا عبد الله بن زيد بن خطاب yake cewa wata rana ya yi hudu ba a yau mu shakki ita ranar 29 sai ke ce ala ku saurara inni jalastu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sa'altum ni na zauna da sahabbai kaga tabi'i yace na zauna da sahabban annabi sallallahu alaihi kuma na tambaye su innahum haddathuni su suka bani labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzala sallallahu alaihi ya ce sumu li ru'yati kuyi azumi da ganin wata wa afiru li ru'yati ku azumi kuma ku ya ku bude baki na ku sallah idan kun ga wata wa an kula kuma ku yanka dan ita wannan sallah din sai ce fa in gumma alaikum idan watan da dumarin ya lullube mu gan shi ba fatin atimmu talafi yawman sai ku cika kwanaki talatin mana mu gaishe ranar 29 ba kenan sai ce fa in shahida shahidani idan masu bayar da shaida guda biyu musulmani musulmai ka bayar da shaida sun ga wata fa sumu sai ku yi azumi wa afsiru kuma sai ku yi sallah to me yasa anan malami ce sai masu shaida guda biyu me yasa ai azumi ma wannan hadisin ai ya dauki azumi yana ba haka ba ya dauki azumi wanda tunda ya ce fa sumu wa afsiru fa’in in shaida shahidani muslimani fa wa absinu idan masu shaida guda biyu suka bayar da shaida musulmi za ku yin azumi ku fara azumi da ganin mutum biyu za ku yin kuma buɗe baki da ganin mutum ɗaya to an sa anan shi ne shi wancan hadisin mutum ɗaya ya ce inda haka in mutum ɗaya ya ce ya gani aka yi azumi in mutum biyu suka zo suka ce sun gani za a azumi ko ba za a yi ba za a yi shi sa ya ɗauki fasumu amma a fahimtar malam wannan hadisin yana magana ne akan ganin watan azumi wannan kuma ya haɗo da ganin watan sallah shi ganin watan sallah sai mutum biyu sun haɗu Sala mun gane? وعن أمير مكة الهارث ibn هاتف qala daga sarkin makka harith ibn hatib yake cewa fahida ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nansaka lirru'yati fa in lam narahu wa da shahida adlin nasakna bi shahadatihima yake cewa manzala sallama ya mana umarni in za mu ibada ko za mu yanka to yi da ganin wata in ibada ce ko ta azumi ko ta menene ai ganin wata ne haka in ta yanka ne ma da ake a matsayin ibada ai ganin wata ne tunda sai goma ga wata ake yanka an gane ko in ba mu gani ba aka samu shahi wato masu shaida adalai sun bayar da shaida sai mu aiki da ganin su lala mun gane malam yace fa qawluhu fadin sa fa in shaida shahidani muslimani fasumu wa afiru fi hadisi abdurrahman ibn zaid وقوله فإن لم نره وشهد شاهدان عل نفدنا بشهادته ما في حديث الحارث sai ce ya billani wannan hadisan guda biyu da makaranta suna nuni bi mafhumi ma mana wato da fahimtar su ala adami jawazi shahadati rajulin wahidin fi siyam wal ihsan cewa wato wannan hadisan sun nuna mana tunda dai sun yi magana akan shaidu guda biyu da wannan hadisin na Amiru Makka da kuma na Abdullahi dan Wadda sun ambaci shaidu guda biyu fa in shaida shahidani muslimani wancan kuma da shahida shaida musulma ne ah, da kuma wannan da yake lamna in lam narahu wa shaida ne adli kaga dai sai guda biyu suke magana sai ce wannan in ka fahimce su mafomin su tunda sun ce mutum biyu ne za su ba da shaidar azumi su za su ba da shaidar sallah da hadisan guda biyu to mafomin su tunda sun ce sai mutum biyu kaga a mafomi za ka fahimci cewa mutum ɗaya ba zai yi ba ko da azumi ne ko da kuma sallah ce mana suna nuni akan haka ala jawabi jawazi shahadatu rajulin wahidin fi siyam wal iftari su wannan zubadisan guda biyu in baka hada da na Abdullahi dan Umar ba suna nuna ba shaidan mutum ɗaya shi kaɗai ba ta halatta wajen yin azumi ko buɗe baki su iya wannan hadisin shi kira hadisin Abdullahi dan Umar to sai ma da yake fakara da siyamu bi dalilin amma azumi ya fita daga cikin wannan ka'ida da dalili ne dalilin hadisin Abdullahi dan Umar da shi kadai ya gani kaga azumi mutum ɗaya zai iya gani kenan wa baqiya al shi kuma buɗe baki na sallah yana nan sai mutum biyu sun bayar da shaida haythu la dalila ala jawazihi bi shahadati wa bi shahadati wahid sai da babu wani hadisi da yace in watan sallah ne mutum ɗaya ya gani za a iya sallah haka amma na azumi ne za a iya dala mun gane malam yace tambihun wa marra al-hilala wa'dahu hudu wanda yaga wata shi kadai fala yasumu hatta yasuma an-nas in shugaba bai karba ba ni na ga wata na sanar da shugaba dan ya sanar da al'umma sai bai yadda ba da haka bai sanar da azumi ba sai aka ce to kai ma da gani din ba za ka yi ba sai ranar da mutane za ki wala yuftiru hatta yuftiru yau ranar 29 ina fitowa sai na ga wata na gaya shugaba yake bai yadda ba bai sanar ba na gobe za a azumi to baya halatta a gare ni gobe sai tun da na gani gobe sallah ta a'a sai shugaba ya faɗa in na azumi ne na gani yau yau 29 na gaya shugaba shugaba bai sanar ba bai yadda ba bai karɓa ba to ba zan zo ce gobe zan yi azumi ba in ne ba azumi ba gobe na ba kai na wahala saboda me saboda hadisin Abu Hurairah yace as-sawmu yawma tasumun ranar azumi shine ranar da gari ake azumi wal fitr yawma tafturun haka shi ma ranar buɗe baki ranar sallah shine ranar da ake sallah gaba daya wal abha yawma yudhahun haka ranar babbar sallah shine ranar da jama'a suke yi ba za ka wani ke kaɗai kai ba dala mun gani an gani فمن الخطأ صيام بعض الناس مع دولة مجاورة wa وفطرهم معها iya daga cikin kuskure da mutane suke yi yin azumi da azumin wata ƙasa shugabannin Nijar sun ce an ga wata amma shugabannin Najeriya ba su ce an ga wata ba kawai sai ka ɗauki azumi da Nijar ranar 29 a Najeriya ba ce an ga wata ba amma Nijar ran 29 sun ce sun ga wata sai yi sallah wannan kuskure ne shi ne sai daga cikin kuskure mutane su ringa azumi tare da wata daula makociyarsu sannan kuma su ringa yin sallah tare da ita a'a sai dai shugabannin ka sun ba da umarni sannan za ka yi na ka ahla diyarihim wa biladihim suna saba wa shugabanni na garuruwansu da gidajensu wannan ba daidai bane da annal jama'a ta haƙƙun wa sawabun domin yin ba a cikin jama'a shine gaskiya shine daidai wal surkatu. rabuwa kuma zaigun wa azabun karkata hanya ne da kuma azaba wa kad Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wa atasimu bi hamdillahi jami'an wa tafarraqu ku da igiyar Allah gaba ɗayan kada ku rarraba wannan shine hukuncin musulunci amma a lokacin shugabannin su suke jawa mutane suke da su ka kiyo mutum adalci kullum burin ka jefa shi a cikin bala'i ba ruwansu akan shugabancin su za ka kuɗi shi talaka ba kuma bane yanzu malam ba zai zama abin kunya ba abin da ya faru a kwamfan jiya dan siyasa ka je ka yi taro yaran nan matasan nan yana da cikin abin da muke bukata a ce suna da sana'a saboda matashi in bai da sana'a ko matsala an ajin ma ne ta develop shop yanzu a yara sun zama wata isuwar ɗararru sun daure sun je suna sana'a amma ya za a ɗauki taron siyasa a kai shi gurin da yake kasuwa ne kusa da kasuwa kuma wanda yara suka suka farfasa gilasan yara talakawa suka ɗebe musu wayoyin da ba su da adadi wallahi na ɗauka shi wannan ɗan siyasar abin da zai shine zai fito ya ba su haƙuri. amma wasu yake ƙoƙarin ya danganta abin da cewa wai ɗan adawarsa ne wai suka turo ɗan daba wai suka mai da hanya wata siyasa kake da kake ɗan adawar da za su ma wannan asali ne na kawo taron nan gurin kuma shugabannin siyasar ba shugabannin kasuwar sun musa wannan magana da ya faɗa cewa ba gaskiya ba ne ‘yan dabar taronsa suka zo shi kuma ya ce a wasu ne suka turo mara su su kuma shugabannin kasuwa sun ce ba haka ba ne yaran mu matasa da suke da jarin ɗari biyar ɗari uku miliyan ɗaya jiya gaba ɗaya an sabota su ba su da adadi an fasa musu gilas an kwace musu waya saboda kawai suna da taron siyasa to wannan wasu irin siyasa ce shi sa zaga a siyasan wannan zamanin duk mutumin da ya fi kowa sata duk mutumin da ya fi kowa daba to shi ake zira kuma wannan ɗan jabar fa in suka zo ba ɗan siyasa suke cuta ba a'a talakawa suke cuta talakan da ba kun kasa ba shi ruwa kun kasa ba shi wuta kun kasa ba shi abinci nan tabbatar na shugabannin barayi ne kun sace dukiyar mutane sannan ɗan abin da yake jalautawa ma kun je kun ɗebe masa har kasuwarsa to so kuke shi ma ya zama ɗan daga ne ya zama ɗan daba ya zama irin ku wannan irin shugabanni muke da su ba tausayi manzo Allah ya ce man la yarham la yurham duk wanda bai tausayin wani to Allah ba zai tausayin sa ba manzo Allah ya ce arrahimuna yarhamuhumur rahman duk wanda ke tausayin mutane to su ma Allah zai tausaya musu amma abin da aka yi a fan ba daidai ba ne in wasu ne suka turo ma su wanda suka turo ma ɗin azzalumai ne kuskuren ka shine bai kamata ya kawo taro wajen ba in kuma ka ne suka yi to wannan shine cikakken kuskuren ka nake ci kuma wallahi yaran nan idan ba a je an kirga a tara su an biya su ba to wallahi Allah ba zai kyale wannan abin ba har rana alkiyama Allah ba zai taɓa kyalewa ba domin zalunci ne wannan yaran da muke lallamin su kowa ya samu abin yi je ya zauna ya da hakuri da rayuwa mafi yawan kun zalunce su kun sace dukiyar su kun jayantar da kwakwalwar su kun daidaita rayuwar su da ta iyayen su kana kuma ku ringa su gurin da suke nema kuma kuna sace kuna sa yaran suna faffasa musu abubuwa wani irin zalunci ne wannan wallahi da sun san abin arziki suke da kyada za su yi free and fair election amma tun daga saman su har kasa ba za su da a zaɓe free and fair election ba saboda me saboda sun san azzalumai ne su mutunta sun lalata rayuwar mutane sun san ba da ansa ba so suke sa hau ta hanyar su ci gaba da gallaga mutane da haka duk wanda burinsa shine zalunci al'umma ya Allah ka ɗauki mataki a kansa tun kafin ma ya samu dama Allah ka mana maganinsa ya Allah duk wanda burin sai cutar da talaka ba kamu sauki ba ya ubangiji ka hada shi da bala'in da ya fi karfin sa ta yadda ba zai cuci talaka ba in ba da zalunci ba abin da suka iya wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh